a mai kallon mu ka gyara zama mm. yau za ka cika cikin ka da dau to dau eh. dai shine wanda aka fi sani dai da fura da fura kware mm. da gaske <laughs> to wakilan mu fa tarewa suka yi mm. a gindin murhun da ake dafa dawu ake daka ta a turmi tun da aka fara sarrafa dau har sai da ta zama dau da aka sha a don haka ba za mu cika masu kallon mu da surutu ba zainab a kai mu mu tafi jihar sokoto <laughs> mm. mu je mu ga irin yadda wakilanmu suka sha fama mm. <laughs> a bakin dawo kenan to a don haka bari mu je mu ga wakilan nan mu muka dawo ma ci gaba a kasance tare da mu ai kallo lafiya bugamani to malama yanzu nan me zaki kenan kin ce ya riga ribi zanyi na wanke sulhe ya jika okay zan sawa in yi ribi ok to to yanzu nan za a daka kenan to zuba magani eh? yanzu nan kika daka shi sai ya zama gari anya to wannan shi mutum ɗebe ya dakawa sai an haɗa da gudunmuwa shi na yi taimako na ɗaya ok taimako na to wannan ita bai mata yawa kafin ta daka shi ai za ta ji jiki ko kuma abin mamaki kun ce ku ba kwa yin wannan abu don ku je ku sayar ku kuna yi ne kawai don ci da mm, biyan bukata ai shi na to a rana kika yin kayan mudu nawa kikan kai mudu goma ko buhu ga ini. a a <laughs> mudu bi guda ya isa kuke yi to kwana nawa yake muku wani na biyu wani na uku wani na ɗaya kuma to ba goma ki gaba ki da ke ajiye ba shi furan aka ajiye shi kwana nawa yake lalace a shi na jimawa in ya samu ma'adinin kwarai ina sati ana sha na kuma in ya samu wurin kwarai to shi fura kaman da me da me ake shan fura da me da me kaman da kwarya a'a fura ya ake dama shi ai sai da nono ko kuma da nono ko nono da nono ai an ka kirbe dawo eh. sai a nono a zuba a dama a taba damu sai a ruwa a zuba eh zama hura ana nan ana yi da ruwa ana nan ana sai an gama tsaf mm. sai a cika gidauni kwarya ko roba ko kwano a ruhi mm. ko da yaushe wanda ya so sha zai na haimu a haɗiwa shi kawai dai ba ya awo da mai gida da yaro mai bukata zuwa shi kai shi to na ga fara zama gari abin ba wuya shi mm, ko <laughs> ta koyi zuwa yanzu eh, da ka siya da niyya dai to asiya ko kina jin daɗin wannan daka mm-hmm. eh awo ah. kina jin daɗin shi to haka cika wannan turmi zaki daka shi tas ba za ki ya ba za ki gaji kenan to asiya ci gaba da daka to yanzu nan gashi kin daka shi ya zama gari to me zaki yi nan gaba kuma shi wa zan yi in yi tankade da me zaki tankade shi zama tankade. to yi mu gani in kika tankade kuma sai ki sake kuma sai sake mai so tsaki kuma in sake dakawa to in kika daka shi kenan sai a cucuɗa shi a zuba mishi ruwa zama fura kenan ko a sai an koma na sawa ga tukunya to je mu gani abun ba na wasa bane ba na wasa na ba kice ya fi yin tuwo wahala ya fi tuwo wahala saboda shi to an ka sirye shi an kai an ka niƙe kaga tukunya ɗaya za a ba ko to wanga sai an yi mai aiki kashi uku ga na hudu zai zama hura sai kika sa wuta ya dauki lokaci mai tsayi nuna ai sai na kuma sai a tsame a fili nan dawo kenan kafin nuna a to shi na dan jima cikin wuta zai kai awa mm, to ok yanzu zaki tankaɗe shi ne zama gari ki cire tsaki da daban awo masu kalo da sauraro kuna ganin a tsaban gero kenan da aka kawo aka daka aka surfe kuma kuna bi a hankali kuna ganin da aka surfe aka wanke shi aka cire dusan daga dusan kuma aka sake aka ajiye shi ya tsuma bayan ya tsuma ya tsane ga baki daya ruwan ya tsane a cikin shi aka sa a turmi aka daka shi ya zama gari lukui yanzu nan ana tankadewa ne kuma a sake mai da shi sauran tsakin a daka shi ya sake zama gari isheshe din ya yi lukui mun sani a zamanin da kafin zuwan inji da yawa kakanninmu sun yi irin wannan daka su tuka tuwo a ci a gida amma zamani ya zo yanzu na san 'yan mata ba sa irin wannan gaskiya allah ya kawo mana saukin inji mu idan za mu irin wannan na san ke da kike kallo na san zaki mu mai gidanki mai sha'awan fura ne zaki kokari amma na san ba zaki wannan ba karshe ki ce akai inji a naka amma to menene bambancin nikan inji da wannan da kika ce mana dazun nan mm, abin da samu riga mun yi sabo da kannan na hannu sai mu ji na injin ba shi daɗi irin wanga na hannu mm. saboda sabo da mun kai ita mun ka saba to ku kenan kuka san bambancin na inji da nan amma mu kawai in aka ba mu fara kawai dura shi zamu magana zahiri shi kenan lahiya lau shi na <laughs> to shi na injin bai danko ne wannan yafi danko in mm, to ga wanda muka gani ba to ganin muka wanga ya sha to to masu kalar da sauraro kuna tare da gidan tv ne na mai tv a shirinmu na bakan gizo da muke kawo muku irin wayannan ababe na al'ada na zamanin da wanda wa'yansu da dama basu bar al'adansu ba kamar wannan garin bunkari mun shigo mun samu su suna nan rike da al'adansu gangan ba bari ba amma wayansu sukan bar al'adansu ga baki ɗaya su manta da shi sun shiga bariki sun bari so uh, yanzu nan kamar ƴaƴan ku da suka yi aure a bariki su ma kukan koya musu irin wannan sun je su mazajen su mm, kwar sun kaso sun iya amma saboda su ko sun zo wannan garin cikin bariki ba a yi su kuma ba su yi masu kallar sauraro kuna bin mu hankali kuna ganin inda ake yin wato dawo ko kuma a ce mushi fura a ƙasan sokoto idan aka ce dawo ana nufin furan da ba a dama ba ko mm. wanda aka dama kuma shine fura ya musu su ji wanda ba dama ba mm, wanda ba dama ba shi a dawo ah. wanda an ka dama shi a hura eh, ko da ke da wani ma bawan Allah da muka hira da shi ce ita ita ita dawo idan ta zube akan kwashi aka kaɓe shi amma fura ba kwashewa amma mu gurin mu da fura da dawo duka sunan su daya eh mukan ce da mamman fura da kuma fura yawwa curare shine fura to ba komai idan mu je dai abu ne da mutane ke ci kuma ke jin daɗi kuma al'ada ne mai girma to wannan shi daka shi ɗauki lokaci mai tsawo kafin a gama mm, to ga anan dai ana ta yi ne na shi da ɗaukar lokaci amma ya ɗau hannu ana yi ne sai ka ci ma an yi shi wannan ai ga gari ne kuma za sake mai da shi kuma eh, gari fa ba garin zuwa zaina za iya samun gari a kwarai sai ka cimma ana na ana yi ne haka na tankara tankara sai sai sai tsakin yanzu dan dan tsinu yanzu zan dan sai a sashi ga ruwa kuma a wanke a tace hancin nan na hatsi sai a mai sai a sai a kada cikin wuta a shi ma a sake kuma tace shi kuma a sake wani abu to masu gallo abun fa ba na wasa bane to shi wannan da take dakawa sai naga kina dakawa kina to wani markaɗe shi haka shi kuma menene shi kuma wannan duk kwalliya ne ko menene eh, eh kwalliya ne kike idan ya kwanta oh, ah. Ah. yanzu nan ke me kike yi kenan wannan kuma an sake kuma zuwa shi kuma wuta a ruwa eh, tace wannan aka dusa dusa sai an sake tace shi shi ma eh. to ruwan ne za a amfani da shi ko dusan za a amfani da shi ruwa dai kusan zai amfani da shi a sake daka kuma wancan bai isa ba sai an sake wani abu kuma masu kallon kuka biyo mu gashi dai an fara hada wuta shi ma to shi wato wannan al'amari na fura bai yiwuwa sai an sa sha wuta ne sai ya sha wuta ko yanzu kaga an rake an dunkule ga hana a kirbe gumba sai an a tukunya an sa wuta kuma ruwan su tafasa a kada sai a ci gaba da sa wuta to sai in ruwa tafasa za a yi karke kenan ko a'a dunkule dunkule shi dai aka yi a kaɗa dunkulai ne a dunkule a dinga sassa shi a ciki mm. bare rushe ba mm, bai rushe in ruwa sun ka tausa ruwan an ka tsame da hura ta tabbata ka ji dawo kenan sai a kirbe dawa in ya kirbu sai kuma sake duka shi sai koma raka ne sosai yanzu yanzu na zuwa sake na ko kuma sai ruwan yayi tausa sai sun tausa Mm. wannan irin abinci zaki ce in mutum ya ɗibo yunwa ma dai sai dai a kura bai abin da aka bukata in ana yan haka nan ko kan da ya dawo da dajin eh. an yi niyya an yi ta an aji ah. an dama aji hmm? wai yarinya ga ita wannan baiwan Allah ko toke wai daka nan bai isa ba kuma mm. ya sake wani daka Aje dai dai daka dai to ba zuba ruwa ciki da ruwa ciki za zuba to to wannan shine kuma mene kenan gumba gumba Okay. to an kwaba shi kenan dai to yara duk kun yi fura ni ma wannan zuwa koya mun fura to idan ruwa yawa shine kuke ragewa saboda karya kwabi ko mene saboda kashi kwabi ba to ki ruwa mu gani kan da bayo don Allah mutane wanda aka saka mata ga waya. Idan huta zane, zane. shikenan yayi daidai kenan mm, haka yake to wannan za a iya cin shi haka ko kuma dole sai ya ji wuta sai ya ji wuta sannan to na kin kira shi gumba eh yanzu gumba ta ba in an ka nasa in duk ruwa sun kuma an ka nasa shi to ai gumba yana cin shi eh yana eh. shi amma da da kasan kuma komai dan ra'ayi mai na aishi na shi shaka wanda bai ra'ayi shi na sai yara a ah, mu mu ma dafa magani to masu kallo da sauraro ku haƙura a hankali dai za a ga yadda ake wannan abun shi wannan dawo wato fura a hankali gashi ya zama yanzu nan gumba ne zuwa gaba kafin ya zama fura an ce sai ruwa ya yi tausa kafin a sa shi ya tafasa a sake a kawo kuma a kirba shi to dai wannan fura da dai sakwara ne ma ya kamata ce ya nuna yanzu za ji a nan shi kenan azuba wuri mai tsaye. Nan ga zahala. wannan haka yake mm. mm. dawo ya yi dawo ya yi dawo kin ga maza da dakan dawo eh. <laughs> shiga mai talaba har tabar ya rike mm. yadda kika san wannan na abu na dinnan da ake kira ko da ke bana karasa ba eh masu gwaggwaran nan maza masu haka na akan <laughs> eh. aka kira <laughs> ko ba haka ba to dawo yayi dawo mm, dawo yayi dawo eh, kan ya zama fura kenan ya zama fura ai fatan shi da yake dakan nan mm. a gama ya zama fura shi kuma ya halaka shi to me tala kenan da kwadai kin san mutanen loko mm. eh ba su ba su ba su da dawo sai kifi <laughs> da suke a bakin ruwa eh, suke ba bakin ruwa daga kifi sai sai sai kwadi da da da ke a gafarce ni ita loko eh mun san cewa kuna da kayan daɗi amma dai ba ku da dawo to a da haka wato yadda ake sarrafa dawo kenan mm. eh, um, an daka ta mm. ta da ku an mulmula ta mm. an ɗebo garin an sa mata ta zama abunan ta zama dawo kenan amma da zarar aka samu nono aka zuba kwarya ƙwarya aka sata a ciki aka dama kuma to ta zama fara a lokacin nan sai ka sha ta ka ji daɗi in ta kama ka samu inuwa mai sanyi kai bacci sai ka ji daidai